ku yi kokari ku da wani wuri haka ma muna yi ma babanmu kuma shugaba ɗaya daga cikin da ke da na izana har ta ɗan ba ta yanzu ba alhaji zakariya wani barka da zuwa wannan wurin wanda tsakani da allah wannan garin allah ya albarkace shi da dattijai masu riko da addini kun sani a abubuwa muna da shugaba wanda ya zama shugaban izala na abubuwa lokacin gama gaba ɗaya. dan asalin wannan garin ne alhaji lauri yanzu mahayyansu ana ana wannan aiki na addini da shi da aka amma alfahari ne gare ku wannan garin tashi da ku yi riko da addinin allah allah shi mana jagora a allah rahama musu ba shi ayyuku shi ma allah ya saka mishi da alkhairi a mala ya mana karatu mai tsada a rayuwa wanda ya kamata mu dau hanzari mala ya ba karatu wanda ya kamata mu ji tsoro kuma ƙarshe mala ya ba da kwaɗayi a kan abin da ya shafi rayuwar mu allah ya mu aljanna baki daya insha allahu ba tare da bata lokaci ba zai amfani da wannan dama da ya zo a ɗaya daga cikin shi ma malaman da muke tare da su shek malam nasir a argungu domin ya sa aliki ya mana samari dangane da lakcar da bada gabatar a kan matsalar bismillah أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشتر لا يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بانك يوم مسلمين mai mai malamanmu a sheik malam nasir abubakar mera argungu don ba mera ina ba argungu malam ubangiji allah ya saka alkhairi irin wannan karatu mai tsada shi al'umma ke bukatuwa shi yanzu nan yadda kinka muna buƙatuwa ga abinci da ruwa da iska muna buƙatuwa da irin wannan karatun na samun lokaci Allah ya saka alkhairi malar nasu ubangiji Allah ya kara tuwa su kusan sai da mace Allah ya ga ka firdausi zuri Allah ya kara mata albarka muna ƙara godiya ga mahaifinmu alkali da ya zo nan da ya kara mai ƙarfin gwiwa da wannan karatun aka kallon Allah Allah ya saka alkhairi muna addu'a ubangiji Allah ya karatu asiri ya Allah liman Allah ya karatu wa asiri babban alaramma na Sheikh Mal Nasir Allah ya saka alkhairi alaran Mustafa alaramma na kaka da kafa kenan dan uwa malam Bashir kwaifa mujahid Allah ya saka alkhairi Allah ya kama zuwa albarka malam Bashir kwaifa ya ce wai in yi ta'aliki kai ina Inda yin malam addu'a Allah ka biya man da aljannatin dausi amma karatu an ƙare zan kira hankalin ku ne ya ku bayan Allah da ni da kowa da sauran yan duka da duk wanda wannan karatu zai kai a duk fadin duniya cewa mu je mu yi aiki da abin da malam ya faɗa muna malam ya ƙara karatu wallahi da mun yi aiki da wani abin da malam ku faɗi insha Allah sai aljanna ubangiji Allah kama aljanna ya Allah ubangiji Allah kama aljanna ya Allah yan uwa cikin kasu malayayi ya faɗa mana hanyoyin da za mu iya samun kanmu a jannatin dausu in mun yi aiki da suwa Allah ya saka mana alkhairi wata rana wata kore Allah ta zo a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fi hannunta a ba ta wani abu annabi sai ya fi hannunta yace shin wannan hannun namiji ne ko hannun mace aka ce annabi mace ce ya ce a hannun mace kan ana buƙatar shi ya sha bamban namiji kenan kwalliya tana cikin abin da ke kai mata zuwa aljanna kwalliya da matsafta daban ko ke yi wanka namiji na wanka ko ke satuwar yana tawa amma akwai wata kwalliya ta danganta daga iyaye mata su kaɗai don haka ya ku iyayen mata kwalliya tana cikin karatun da malamin zaburar da mu a yana bukata idan mutum ya dawo da gona ko da wurin aiki ya iska mata shi ta sha kwalliya ta yi kwalliya ta kafa kwalliya ta yi irin abin da ba wanda ka iya mai duniya banda ita sai ya samu tsuwa ya ga cewa kai a ce Allah ya ce mun yana mace ga mana na ya fara islamiyya na wani ya ce a kan makalla da Allah bayan mata wacce mai yi da ake doguwa fara kaza da doguwar da fara da guntuwar da taro da wata ne kala guda ne iri guda na da ke gyara shi gina cewa. dacewa wallahi wani zai ce malam ce da an malam na ina wake wani abun ya ce malam ni ina son mace guntuwa faɗa. na ce allahu akbar ga wadatan shi abinda ka burge nan. kowa daga da abin da ka burge shi guntuwa baka ya ce in ba da mesu da haka ya ku bayan Allah hadisin da na farko da malaka karanta muna cewa ranar idi ce annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi maza wa'azi wa'azi ya kai wa'azi sai kira bilal sun ka dai can wurin mata annabi ya buɗe baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace musu su sadaka da ya ku kungiyar mata ku dinga sadaka ku dinga da sadaka ku dinga ba taimako sadaka saboda annabi yace ku ne mafi yawan yan jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya kare mu mafi yawan yan jahannama in Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ji mala'ikan da ko shi a cikin farko malaikar da muna boye Allah ta fikir ce to limaza ya rasulullah wai don mi kaga nan kenan ana iya malami tambaya malami ba da amsa duk wanda ke kalubalantar karatun mata gashi annabin mata karatu kake yadda yan jirgin sa zuwa islamiyya kake da wannan rashin zuwa islamiyya ga kowace mace hasara ce mace da namiji wanda bai zuwa karatu yayi a yin hasara don ka a kama zuwa ta islamiyya nan na annabi ya faɗa musu ba dami yake funan shakawa suna yawan kawo kara da abun kara da ba na kara ba da laifi da ba laifi ba sai ke zuwa ba kake asiri wani ba wala ke cewa cikin asirin duniya shi ne a samu matakina kina mai zuke asiri zai yi miki laifi zai ta da kyautar rana zai yi da laifi ke ma za ki mishi ya kuma ta ku zai yawan kai kara mazajen ku a gidan auren yayanku al'adar mahaifa in ki kai karan mai gidanki wurin babanki ko wurin mamaki ko da bai fara ko da ce koyi ba zai ce na yarki biyu in ki kawo wata wata shekara sai wata rana Allah ya kare an taho ga iyayen ga iyaye ne sai an kara ne ce to a baka Allah wasu rajiya ni abin da ba so sun tana amarya satin farko ya mame wata na biyu ya shirye ta wata na uku ya bangaje ta bayan shekara daya da tsawon cikin ta sai ya kawo labari na shekaru goma ya hudu hudu nan ke ke manta shi ya manta amma ma ya take bai manta ba da ke hakuri da ke jure shi ke na bawan da ya sani amma ga shi yanzu da ana muku ana yi karatun newspaper jarida ta shekara goma sha bai da auren kana a dole an karanto wanda yana ganin keke manta shi ya manta kamar da soyayyar kauna amma kuma ke take tana filin ku ubangiji Allah ya karatu a cikin ku bayan Allah cikin asiri yana cikin alaman mata yan aljanna tawon mai gidanki asiri ana iya samun kan misunderstanding ana iya samun rashin fahimta wata rana ana iya samu mun gane in an samu a tuwa majuna asiri a tsaye a adalci kun jima la ya ce in an jima zai faɗa maza akan ni sai muku adalci kuma ya ku bayan Allah a ƙarshe ina kira gare ku cewa cikin siffofin mata ɗan aljanna shine zuwa islamiyya hadisin ma'awiya radiyallahu anhu yake cewa duk wanda Allah ke rufe da alkhairi fi dini yana sanar da shi addini tana sanar addini ta zuwa yana islamiyya ta zuwa makaranta kenan mafhumul mukhalafa idan mutum Allah bai su shi alkhairi ba ga islamiyya wallahi bai karatu masu karatu a zagi ai da zuwa islamiyya a rike ai karatu a dinga zuwa islamiyya a kai yare islamiyya kai ma ki je islamiyya ki karatu ki aiki da karatu in an samu wannan an dace an yi arziki ko da goma tallafi suka ce ta haifi albarka duk lalacewa ɗaya islamiyya wallahi ta haifar zuwa islamiyya albarka duk lalacewa islamiyya a ce kawai wancan karatu da bai da wani ta fi islamiyya amma da zai zuwa babu komi ita zuwa islamiyya cikin laihi ɗari in kima guda an yi arziki cikin laihi goma in kirage uku an yi arziki shi ko guda kirage a karbar lamu kirage guda an yi arziki sannan kowa sani hanyar islamiyya hanyar aljanna ce muna cikin malaka ta muna ƙurar da kin musamman hanya kid islamiyya hijabi ta ce mai wishi shi ga ta tana karatu tana kishin kira zuwa islamiyya ita ba ta zuwa ke ita zuwa ita zuwa islamiyya allah ya saba a rayarki albarka ya saba kato albarka don haka ummuna aisha radiyallahu anha take cewa ni'mal nisa nisa al-ansar lam yanarun al-haya ayati farqana fi dini madalla madalla da mata irin matan madina madalla da mata irin matan madina mihwaru ta kunya ba ta hana musu tambaya ta jini ba kunya ba ta hana mutum tambaya ta jini don haka ita islamiyya ki tambaya an samu wasu mata kan da suka da har ta yarda yarwa bai shi da rukai a sai mata ana wankan tsarki ce halar ni a wankan tsarki wata ce wallahi malam malam ai ba aka ko in sai da ai kwanta da kalmi da mata ana wanka ba ai na da ko sai ai sina ai islamiyya ko fada ran magana duk mutum da islamiyya ta san da kaji mun ga ba ba islamiyya kenan da haka ya ku bayan Allah ku dage ku dinga zuwa karatu cikin alaman mata ɗan aljanna suna karatu suna tambaya ɗan an ba su amsa suna aikata abinda an ka ba su amsa kan shi ubangiji Allah ka samu dace kuma Allah kai mana jagora ɗan uwa malam yayi mana karatu mai tsau mai albarka a je a yi aiki da karatu a samu shiga aljanna firdausi muna addu'a ya ku bayan Allah zo kafin sunan Allah ka ba ku aljanna firdausi ya Allah iyanku Allah ya kara musu albarka ya Allah da ku da mazajen ku mazajenku Allah ka baka zaman lafiya ya Allah ya ƙara musu ku albarka Allah ya ƙara to asiri wannan karatun da malam ya muna muna addu'a Allah ka biya malam da azzannatul dausi a koma gida a yi aiki ubangiji Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma rabbi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu rabbil alamin jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi a mun ji talibi kenan kuma insha Allah har wa yau da yake muna tare da shi kan shi malam nasiru kun ga muku gane cewa malamin mata ne fiye da shekara ashirin da wani abu malam ya allah ya bashi inda za a bashi a award da sai mutu ba shi profesa ko eh, prof ya kai matsayin prof na malam na abin da ya shafi sanayya halayen mata da haka tun da muna tare da shi kuma zai amfani da wannan dama ba san kila ko akwai tambayoyi da kuke so su yi ba za ka ga abin magana za a ba kai. sai ya akwai mai tambaya a dangane da abin da ya musulunci ko abin da ya shafi darasin da malam ya yi kila wani abu ya dole kike kai ko kuma kina son ƙarin bayani duk ne ga malamin insha Allah sai a yi wannan shine alama an gane karatu kuma kar ku manta za a yi karatun maza malayin da zai rinka zai gaya maza su rinka zai muku nama da malina da madara da sauran su ko da kilici da cire abinda wata suke tambaya wai tana tambaya ne game da su tsofaffi da ba su da mazajen aure wane matsayi suke matsayin da kuke a kai ku ci gaba da yi ma Allah ku ci gaba da biyayya ga Allah ku rike addinin addinin musulunci in mace ta mutunta kanta ta rike kanta ta kame kanta ta yi ma Allah biyayya ta yi ma Allah da'a Allah zai ba ta aljanna kar ku ɗauka wai don ba ku da mazaje ba ku shiga aljanna kun zauna da mazaje ko kuma wani kaddara ta ubangiji ta sa Allah bai hukunta a yi aure ba to sai mi sai ki ci gaba da biyayya ga Allah sai zuwa makaranta sai har da Qur'ani sai koyon sana'a sai ma Allah da matukar kuka yi wannan kuka mutunta kanku za ku je wurin Allah ku samu kyakkyawan sakamako Allah ya datar da mu da mu da ku baki daya kuma ba yin auren ne kuka yi ba ba mazajen ne ba su zo ba matsala ba ce wannan sai a yi hankuri in mutum shawa sai ba ta isa ta ɗebe ba ya yawaita azumin nafila ya yawaita azumin nafila azumin attanin azumin alhamis azumin kwanakin warin wata azumin sittu shawwal ga sunan kitai kuma ki ci gaba da mutunta kanki kada ki bari mutanen banza na wasa da ki domin wani lokaci inda matsalar take idan mace ba ta da miji sai kaga mazaje ne ana ta wasan biri da ita irin da kaga ganin ana wasa da biri cikin kasuwa ai ta wasa da ta wanga hijja hijabin tana wanga hi kakki taba yadda da wannan kuma auren nan wani abu ne daga Allah in Allah ya tsara a yi shi sai an yi wadda Allah bai rubuta ta auren nan ba bayan da za a yi kuma ta auren nan sai ta yi hankuri kuma in kun ka je aljanna in aka je aljanna akwai mazajen da 'yan aljanna na sun yi aure ba su da mataye to ku ku Allah bai kadarci kuka yi aure ba to sai Allah ya hada ku ku zama uwayen gidajensu na cikin matan aljanna to da haka kuma ba amince da ku ba to da haka ku ci gaba da mutunta kanku duk sanda kuka ji ace za a irin waɗannan darussa ku zama sahun gaba wanda yana da matukar muhimmanci Allah shi mana jagora na akwai tambaya na a zan kai abin magana kusan bai wa alaikum salam malam ban ji tambayar ba ta ce iya eh, iya eh. wasa kanan miji da matan miji haramun ne babu wasa jama'in tambaye ku yanzu shi meye matsayin kanan miji a wurin mace kanan tana to yanzu kanan ki zai zo yayi shaki-shaki da ke duk wata ɗan magana da za a yi sai dai mutuntawa wato wata rayuwa ce ta jahiliya ɗabi'un da ake yi wai kanan miji ya dinga wasa da matan wane matan wane wai ya sai ta yadda kisan wadda sun ka hito ciki guda ya taita ke ma ya taikiki a lokacin da wa ne ke aure da ke haramun ne ya aure ki sannan lokacin da mijinki ya rabi da ke yana iya aurenki a musulunci to don mi zai wasa da ke ke ce ya kamata ki ɗauki mataki ku mata da an yi ba a sa addini ba alhamdulillah kullum ina alfahari da wannan shekara biyar. akwai matar yayana tana nan yanzu magana gada akai kullun nake gaya mata nace mata maryam tace na'am nace ki dibi lokacin da nake zaune cikin ɗakin ki ina ƙaramin yaro yau da wani abu ya waru tsakanina da ke na rashin kunya da yau na ji kunya ke ji kunya yau tana nan da diya sun kai kusan tara nace yau da wani abu ya waru tsakanina da ke da yau mun ji kunya ke ji kunya na ji kunya amma Allah ya kare ni matan nan ba ta taɓa yi min wani abu na ba daidai ba ban taɓa yi mata ba duk da wasu tsakanin miji da ƙanan miji ba mu taɓa yi ba da ni da ita tana mutunta ni ina mutunta wasu ƙanan miji Da abin nan ba addini ba ne al'ada ce ku barta in ma abin na iya wani abu to ta tsaya iya ba'a tsakaninku da ke da shi kada ta kai ga ha'a kai ga shaƙe-shaƙen riga ko ya shi sai ka bani kaza ina mai gidana wane ne wane ne wannan haramun ne kuna ji ko Allah ya samu gani sai wa wa alaikumussalam wasu to wallahi ban gane ba ku yi hankuri eh, eh. a'a wannan izgili na suke ku tabbatunsu ku ci gaba da ya musu nasiha kakku bari ku ci gaba da ya musu randa duk Allah ya taimake ku ku kun gane su ko ba su gane ba ku ci gaba da ya muku ku yi musu nasiha to yana jin ga alama tambayoyi don tambayoyi dai aka ce har yanzu ba a yi tambaya ba a yi tambayoyi jama'a na e eh, kai kusan baki wa alaikum assala to to wannan dai ba tambaya take ba tana neman a sa mijinta cikin addu'a muna addu'a mijinki yau shekara ta biye biye da lahiya ubangiji Allah ka bashi lahiya jama'a ku ce amin Allah da mijinta da duk sauran mazajen mu da ba su lahiya Allah ka ba su lahiya duk marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ya ƙara danƙon soyayya tsakaninku da ke da shi na'am akwai mai tambaya tambaya wa jama'a wa alaikum assalam yawwa wai ina hukuncin matar da kace ma mijinta hukin namiji hukin Allah subhanallahi wannan ne ba ta dace ba kuma tana daga cikin sifofin mata ƴan wuta ƴan wuta dai kace ma mijinta hukin Allah kaddata ma yayi munafikin ya yaba dai ba dan dama abinda amuna wuccin ku wanda kuke ce muna munafukai in mutum na da wata mata bayan ke kilan ya to wurin ke da yana wurin ki ya shigo da isha'i daga masallar isha'i ita kuma sai Allah ya kaddarci ya in ya shigo in yana wurin ta yazo da isha'i wurin ki sai kare goma sai ki ce munafukin Allah ko ba haka kuka cewa ba to wannan mu ma za mu gyara in Allah ya yarda yana da kyau in babu wani uzuri ko wa'azin dare miji ya kwatanta shigowa wurin mata ne sai da wani uzuri sai da wani dalili amma kuma ku dinga dan kau da kai mata kware dai ba ta cewa miji ta munafikin Allah eh na akwai wata tambaya akwai wata tambaya kun ga mun ba ku yi tambaya da baki don gudun mu ce ku rubuto ba da kai wa alaikumus salam to to masha Allah kuna nema a yi magana ga shugabanni alhamdulillah kun samu kun samu kun samu wannan korafi da bukatarsa ta ce don Allah karatun dare mafi yawa ba su cika samun dama ba akwai wasu ma'aikata a kowane mazajensu kaza kaza kaza wasu da sauransu suna nema ga shugabanni za mu gaya mu shugabanni alhamdulillah lalle ya dace a buɗa muku makarantar rana saboda ina gaya muku mu mun ga illar yanzu shigowar mu domin da kuna da makarantar rana da ko da muka zuwa wurin nan kun yi dandazo kun cika kun gane ko alhamdulillah ku yi kokari za mu yi magana da shugabannin kuma suna ji don Allah a buɗa muku makarantar rana kuma na tabbatar da musamman irin wannan lokaci da muke cikin na sanyi ya an ka buɗe makarantar rana sai ta hi ƙarhin ta dare kuma wani namiji bai bari mata sai ta hita cikin duhun dare amma da rana tun da ido na ganin ido zai ciwa ta hita ku ko ku ji tsoron Allah ɗan an buɗa ku daina yin kwalliya ku daina hita banza kuma a daina biye biye in an hito ko yanzu na ga wata mata tun ɗazu ta hito tsayo nan amma a biya can a shiga nan a shiga nan don Allah a daina yin wannan kuma in Allah ya yarda ina muku tabbacin ba da dadewa ba za a buɗa muku makarantar rana ko da asabar da lahadi ne ko da asabar da lahadi ne daga baya mi makarantar ta miƙe in Allah ya da zamu miƙa wannan kokon bara ga shugabanninku Allah shi muna jagora kuma tambayoyi sun kare nan zamu tsayawa Allah ya taimake mu kuma wannan karatun da muka yi da ku ina muku albishir karatun nan za a kawo muku shi kakkafi ne za ku ji shi in Allah ya yarda karatun nan za a ba ku shi ku saurare shi Allah shi muna jagora anan muke cewa allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma muna godiya gare ku da mazajen ku wada musu muna godiya Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara malalo musu albarkoki ah, wannan ya sana suna shekarun jiya bayan magari muna nan tare da kwamitin matasa shi ma malamin da muke tare da shi shi ma malamin nasir ya ja hankalin maza sosai akan samar da islamiyya ta yara da wurin karatun maza da kuma karatun mata shala Allah shi ma an canza a mazajen ku suna nan wurin kuma sun taru an yi wannan karatu an fafata sosai magashi yau insha Allah ya an za a ƙara wannan Allah ya ta ba tare da ba lokaci ba za a samu a ci gaba da wannan karatu Allah ya ta a duk da yake muna tare da mahaifinmu kuma uba gare mu a lafiyar ƙari da kari ya kamata ilimin kusan ko akwai ɗan jawabin da zai yi na na iyaye ko ta iyaye suna da su yau. Za da gidajen mu za mu ji daɗi da iyalan mu sha Sai dai kamar yadda ya faɗa suna son in tunatar da mata cewa a kiyaye a zanen da na zuwa alkanu. Idan har ce yake hito ba wanda suka yi tura wuta ta haramta gare ki to sharri sai dai kawai ta abuwa da ya ba. in an ce wanda ɗanka uku ya rasu wuta ta haramta gare ka sharri sai ta ga abubuwan ta ya faɗa don kada wani sai amfani da wannan dama kawai sai ka ja ta yi da azaloliki kowa suna azaloliki akwai hadisi don haka gyara uku sun ka ba su bai ke sharhu da ta to a kiyaye aka nan a karatun da shi malami da biyar mana na game da zuwa malami zuwa makaranta ta ita ce hanyar aljanna to ya kasance kun ji abin da aka ce shi jahilci babu bala'i da yi don jahili na iya yi maka yi da wuta ba ta yi shi don abin da duk baka sani ba yi ko kai sako ka san sako na ka tuba ma Allah wani abu na rufe da yi aiki cikin duk da yake matan mu kuma matan arewa zan ba ku misali a kaddara kina da wani rubuciyarki ki ɗaɗa aiki bai san bambancin gushiya da harwaci ba kike shi nake maimai to bai san bambancin guja da haramci ba sai ta iske na ya kashe guja ya ya haramci ya kashe guja ya ya haramci to haka ne jami jahili take sai ta hallaka abin da ana addini shi bar abin da ana balla shi saki layi na addini shi ta ba layi na jahilci wanda zai kai shuka to saboda haka wallahi duk wanda ya ce kada sai makaranta yana roƙon kuna da don Allah ku tsaya bai da bambanci da haka babu yadda za a aiki ka shiga aljanna babu ilimi babu jahil cikin aljanna sai ka yi karatu idan ba ka yi karatu ba ba ka da wata gata da za ka shiga aljanna to wanzu abin da an sace, ka yi karatu shi an farko tare da fara Allah Allah ya ce ta'arifu ni talata mutu ka san da kayan ka bauta mini in ba ka san da ba za ka yi ka bauta mini shi ko sarkin gari a ce mutum babban mutum na yanzu in ba ka san wanda a gwamnan na sakwata ba kun ka haɗu ka kasuwa suka kamar don me don ka san gwamna bane to rashin sani babu za bala'i saboda haka wannan karatu na hajjiyar wani waɗannan malaman ana saka muku da laifi kuma yana da kyau ku diba hannunku sun ka sun ka tawar sun same mu ya kamata ta yanzu ta wasu isbom to duk da haka dai ko da kun ka samu zuwa allah ta kamu ku da laifin kuma za ku gasa kamakon za ku bambanta da wa'annan da ba ku zuwa ba duk inda ka ji mace in wani wata sai miji a ta ce wa'ai ɗarsan miji to ita ko ɗarsan wata ke nan saboda haka akwai bambanci tsakanin mai son addini da wanda mai ko da wajen ma'amala ko wajen magana ko wajen aiki sai ya yi aikin na nuna da layin da shi saboda haka a kiyaye ta babu abin da kamata ta tsara illa godiya ga Allah da ya kusa fata ta alheri ko kuma Allah saka muku da alheri da muka samu muka halittu wannan karatu ƙarfi salama ƙallon da na salama da ikon rawar da na yi alawar da ta ƙi